babu wanda zai zo da da'awar annabtaka kisa duk wanda ya da'awar annabtaka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wanda ya da'awar kafiri ne wanda suka bi kan da'awar su ma kafirai ne kar su bata akan su lokaci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wanda suka yi da'awar annabtaka a zamanin sa da bayan zamanin sa an samu irin su da mutul Kazzab ma shi ma da yaga kawai abin kamar rika tufa ne sai kai ni ma kawai annabi ne ya akwai kabilar sa banu hanifa yace musu ma annabi na aka samu su daga cikin su wanda suka imani da shi in an yi waya manna Allah an zo an ba shi labari shi shi shi ma masa wahayi to karanta abin da aka yi maka na wahayi sai sai shi yi faɓa kamar yadda wannan ya faru tsakanin da wanda daga cikin kawo maka an saukar manna Allah suratul asr wal asr innal insana lafi khusr zuwa karshen aya su ayoyi ba su wuce guda uku ko abin da ya kamata amma suna ɗauke da sako na ban mamaki ko hudu kai misali sai aka ja ga Abu Salama wanda daga cikin Quraysh maka yace Abu Salama kai manna Allah ji an saukar masa da wata sura sai ya haddace sai ga masa dama da ke Larabawa ne sai yaran ake saukar da abin suna haddacewa kamar kai na faɗi magana daga Hausa kaga sai ne ne maimaitawa sai ta ce ha ah, sai ni ma an saukar mun da irin ta jiya da daddare to ga mana shamudi sai ya gaya mata wani shirme da kwaba sai shi wannan tare da cewa shi mushriki ne a lokacin sai ke ce masa ka san na san cewa kai maka da shi ka san na san cewa kai ya kace mana kai kanka ka san ni din da kake ga ma hakan na sun kayya kake ko kar fata da zuwa da so ba ta ba. na'am to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamakin annabawa ne sai zama wannan musalamatul kazzab sannan bayan musalama akwai wadda ita ma ta da awar annabtaka wanda ake ce mata ake ce mata kanja ita kuma mace ce ita ma sai ita ma wakati ake wai ta ma annabi ce